Sanata za a ga cewar jam'iyyar ku ko kuma uwar jam'iyya taku ta APC a nan Shalkwata da kuma fadar shugaban ƙasa suna ta gogoriyo ganin cewar waɗanda suke so kaɗai za a tsayar da a matsayin shugaban majalisar dattawa da kuma kakakin majalisar wakilai. Ta ya kake kallon wannan ƙoƙari da su wannan ɓangarorin biyu suke yi? Eto, eh wato eh, an samu dai ɗan damuwa a kan tsari don kundin mulkin ƙasa ya ba kowane ɗan majalisar dama kuma ya tsara akan yadda za a shafi a zamuyi shugaba kuma ita ma kundin mulkin wato constitution na AAPP ya baya da constitution na Najeriya. Da constitution na Najeriya kuwa ya ce yan majalisa ne za su zaɓi shugaba a tsakanin su. Abinda dama jam'iyyar ta yi ko kuma ya kamata ta yi ta a wurin shine akan su ce ga inda ɓangaren da ya kamata shugaban majalisa ya fito don a yi adalci. Kamar yanzu shi shugaban ƙasa ya fito daga Northwest mataimakinsa ya fito daga Southwest da aka ce kuma wato shugaban majalisar dattawa ya kamata ya fito daga Northwest. Amma ta takaddamar da aka samu shi ne sati ya kuma shugaban majalisar jamian apc adam oshonere ya yi gaba ya ce ne ake so to da aka gani cewa jama'a suke cewa ba haka ba ba daidai ba ne kuma haka ne gaskiya idan an yi haka mu ba a yi mana adalci ba ko kuma a zaman mu na wakili na majalisar dattawa abin da muke cewa ya kamata tun dai an ce an ba arewacin na shiga da su kyauta a bar yan majalisar dattawan da suke wancan bangare su zaɓa a cikin su wanda ya fi cancanta in kuma akwai abin da ita jam'iyya take so a tabbatar aiwatar da shi to sai a rubuta ma ko kuma kirga wanda Allah ya bashi rabo kan da manufofi manufofin eh, jam'iyya kuma ya tsaya a kansu.